daidai da sha uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin ayoyin suwatu tauba wannan ne tasiri na arba'in da hudu a cikin wannan sura cikin kuma mukaddima da muke gabatar ma 'yan uwa musulmi dangane da abin da ya shafi a haliyatul ilmi fi hayatul insan ko bi fi dinin insan mahimmancin ilimi a cikin addinin mutum inda ke musulma ce ta kwarai to ilimi na da matukan mahimmancin gaske a rayuwarsu to haka ilimi na da matukan mahimmancin gaske a rayuwar 'ya'yanki ki fifita al'amarin ilimi jama'a sama da yadda mutane suke fifita wani abu daga cikin al'amuran yau da kullum na duniya shi yasa Allah madaukin sarki ke tsame hannun shi a cikin lokuta cikin al'amuran mutane domin aikace suna nuna rashin damuwa da abin da yake harka ne na Allah subhanahu wa ta'ala mu damu da damuwa na rashin alkur'ani haddin shi da ba mu mu shiga cikin damuwa na rashin ilimin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma shi zai taimaka mana mu dage mu yi kamar muna yi da gaske domin wannan ilimi ya samu gare mu Allah madaukin sarki ya bayan da mu gabatar da wasu bayanai a tasirinmu da ya gabata dangane da abin da ya shafi mahimmancin ilimi to yau malam sai ce min a kawalis salafi fi talabin ilimi malam zai yi magana dangane da zantattukan malamai magabata da suka yi dangane da abin da ya shafi neman ilimin malamai sun zabarar da al'umma mafita sun kwadaitar da su akan abin da ya shafi neman ilimi malin ce kala mu'az bin jabal radiyallahu an malin mu'az bin jabal allah malaukin sarki da tsara mashi yarda ya ce malam shi ne sayyidul ulama a ran tashin alkiyama shi ne wanda zai jagoranci ayarin malamai zuwa gidan aljanna yazarin shi da su kamar jifan dutse ma'ana yana gaba sauran malamai kuma suna biya shine malam mu'azu zai yi jawabi don gane da abin da ya shafi mahimmancin neman ilimi ya ce ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu lillahi kashiya. ku nemi ilimi domin neman ilimi tabbas alama ne daga cikin alamun da ke nuna cewa akwai tsoron Allah a cikin zuciyar bawa kuma duk mutumin da bai neman ilimi in ka so ka ce bai da tsoron Allah ba kai laifi shi yasa ma ayancin da muka karanta a baya Allah madauki sarki yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masu jin tsoron Allah daga cikin bayin shi sune malamai wa talabuhu ibada tafiya neman ilimi kuma ibada yanzu fito wannan da muka yi muka zo neman ilimin nan muka zo tafsirin alkur'ani mai girma to tun daga fitowa har zaman mu nan a masallaci har fitan mu zuwa gidajen mu gidajenmu eh, ibada muke lada ake rubuta mana ɗaukaka mana daraja ake yi da kuma kankare mana zunubai kuna fahimtar wannan da ko shi sa a cikin hadisin annabi ya ce duk sanda bawa ya fito neman ilimi to mala'ikun Allah suna mai addu'a suna kwantar da fuka shi domin yarda da abin da ya fito nema tsuntsaye da ƙwari da sauran halittun Allah shi ɗaya suna maɗalibi addu'a domin abin da ya fito nema abin da ake so gari mu shine mu kyautata niyya wanke zuciyarmu mu bi ƙa'idoji da na dubba na neman ilimin don mutum ya kiyaye na dubban neman ilimi ilimi zai samu idan ya zama ba kiyaye na dubban neman ilimi ba to ba ta yanda ilimi zai samu Allah maɗaukin sarki ya sauwaka wa mudarasa ta hota lokacin da mutum ya zauna yana mudarasa yana muzakara yana nazarin ilimin da yake koya ko tasbihi yake ana rubuta mai ladan tasbihi Mun gano wannan da kyau duk da kika buɗe littafin ki kina nazari kina bincike to ana rubuta miki ladan kaman kina tasbihi wal an anhu jihadun mutumin da kuma yake bahasi gane da abin da ya shafi ilimi dan ya gano abubuwan da zai rike wajen kafa hujja da fada da bincike da fada da fahimta na wannan ilimi to jihadi yake ana ba shi ladan jihadi wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa wannan mutumin da ya tsayi wajen karantar da ilimi ga waɗanda ba su da ilimin wannan abin da yake ƙoƙarin karantar da su to ana ba shi ladan sadaka wannan ya sa na daɗe ina jan hankalinku ina faɗaitar da ku cewa duk lokacin da aka tashi makaranta abinda kika fahimta ke gane ki je ki zauna ki koya ma 'ya'yanki ki koya ma ƴan gidanku in so samu ne makota su shigo ki gaya masu da zama ilimi kike karanta ma al'umma kike masu bayani ba gulma da ugumi da surutun banza ba wannan yasa kullum nake muku faɗa hiran da kuke bi da alheri hiran da kuke nisan taku da Allah yake yi bai da alherin komi in ba nasiha za ku yi ba shi yasa ce la khaira fi kasirin min najwa babu alheri a kowane irin gane da mutane suke illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas shi dai ganin da ake umarni da ma'ruf ko aka ce ai sadaka ko an samu sabanin tsakanin musulmi ana sulhu in ba wannan ba kawai ke zama ke ta surutu ke ta surutu shi za ka ga mutanen da ba su da lissafi in suke shuru ba sa magana sai ga bacci ya ɗauke su mu gano wannan da ke ko bakin su ne yake yawan girbe-girben abubuwa yau sai aka sa mai doka aka ce ke shuru ko sai ji bacci ya gama shi su dole sai suna suna suru inda ka san shanaye Sani ya ce kullum da zai zai zama kawai motsi take motsi take motsi take Allah madaukin sarki ya ce sannan sai ce wa bazluhu li ahlihi qurba kai kokarin da ilimi da yada fahimtar ilimin ga masoya ilimin irin ku wannan ƙara neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa anisu fil wahada ilimi yana saman ma mutum natsuwa a lokacin da ya zo na shi daya sai zama ilimin ne abokiyar hiyaranki sai ki jikin natsu sai ki ji hankalinki ya kwanta sai ki ji ba ki da matsalar komi to da kina binciken ilimi kina binciken karatunki kina samun ladan tasbihi da sauran abubuwa wasahibu wasahibu fil halwa wanda ilimi yana zama wa mutum aboki a san da yake shi daya ko zama yake da tunanin ka'idoji da matakai na ilimi sai ga lokaci ya tafi mai yawan gaske da gaji hankalin shi kwance ya tara abin da zai amfane shi kuma ya amfana da al'umma akwai daga cikin ɗalibai wanda ya ce zai gano irin ibadan da mala abu hanifa yake cikin gari ya je bayan gidan abu hanifa ya kan katanga ya laɗe daga bayan malam ya ɗan cikin abubuwan da yake na rayuwa ya miƙe na fila raka a biyu ya miƙe wuciri kawai sai ya zauna ya shuru har a kira sallah asuba da safe sai ce ala gafata malam ai na je don in gano wani irin bincike kake na ilimi don in fahimta ne ma in zo in sa himma da kwazo ai kawai da na kai shafa ido wutare wannan ka zauna kawai sai baccin ka ke ba ai kawai shiru kai har asuba ta yi sai ce a'a ba zaman kurum ba zaman kawai ne ba zama ne a wannan zaman su da na warware matsaloli guda ɗari da dalilansu matsala ka ya ci ne dalili aya hadisi don su malamai yayin da abin ka sai aji gefe na ko matsala kaza ya nazari ya tunani ya ɗaɗɗauko da gidanta da abubuwan da malamin suka fi da kai ya aji ta gefe kun gano wannan da kyau ko sai da ya tattaro masa'il ɗaiɗaiɗaiɗai har guda ɗari zama mutumin da ya san amfanin kan shi ya san abin da zai amfani da shi a gaba abin da ya kamata ya riƙe yake na ilimi ba wannan surutun iska da mutane suke yi an gano wannan da kyau ko su mutane abin da suka ɗauka wai ana ganin ka to shi ke kawai a fara da zai kace rediyo su ba su saba ga mutum ya zauna yi shuru bai ce ma kowa komi ba kuma bai yadda a ce mai komi ba in kai shuru to wani abu ne ke damun sau saboda su suna da ciwo a cikin ran wai mutum baya yin shuru yana nazarin abubuwa na rayuwa yana nazarin abubuwa na addini yana nazarin abubuwa na ilimi shi ba zai yi wannan ba sai in yana fama da wata lalura shi. su kun da manyan malamai masana Allah suke yi to mu rike wannan fatawa da wannan jawo hankali na wannan babban malami mu'az dan jabal daga cikin manyan sabon manzon Allah ne mun gano wannan da sheku ki rike ilimi a matsayin abin tsoron Allah ki rike ilimi a matsayin ibadan Allah ki ilimi a matsayin tasbihi ki ilimi a matsayin iba jihadi ki ilimi a wajen sadaka ki ilimi a matsayin abin da zai ta ki zuwa ga Allah sannan ki ɗauki ilimi da binciken ilimi da muzakarar ilimi a matsayin ƙawarki wacce kuke ganawa da ita wacce za ta ɗauke miki kewa a lokacin da kike cikin kaɗai ce ke ɗaya an gano wannan da kyau ku amma yau fitinin da muka tsinci kan ma kai duk wacce take zauna ita kaɗai a gida abin da take fara sani shine barin kunna fi barin kunna rediyo barin kunna waya ina danne danne ina shiga social media barin kira ƙawata mai surutu a waya in ka ce sotin ya yi wata da ke wai zumunci kun ji ƙarya mun gano wannan da kyau su duk waɗannan abubuwan da mutane suke na shantakar da kansu duk alamu ne da ke nuna cewa sun manta da lahira duk an manta da lahira zama mutuwa zane wallahi mu bar aikin ganganci waɗannan abubuwan mu basu an gano wannan da kyau ku. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه na biyu ne malam abu darda allah madaukacin sarki ya kara mashi yarda shi mun san waye abu darda iko sun ne mai bautan allah ma duk dare sallah yake in garin allah ya waye kuma ya azumi kafin alkur'ani a wajen shi ba samu hannun yaro har sai da ya bako ɗan uwa da annabi ya haɗa mai lokacin hijira mai suna salman al-farisi ibn islam ya tafi can wani harka nashi na rayuwa da ya dawo sai gidan ɗan uwanshi don su gana yana zuwa sai tar da abu darda baya nan sai dai ummu darda ne ta ke. da ya ganta sai ganta muta banzila kata-kata ba gyara ba kwalliya ba ado ga sanayin ga irinta ya hankalin shi ta ne faru ne bayan bana nan shi abin da ya ɗauka to ai tana tana ta kaba ne gano wani da kyau ku don me ta kaba ne take zama haka yawa ta ta kasa sun sa kake ganin mata ƙazame sakar faru su kullum aka suke zama tunanin ta ita ba za ta yi wanka ta kwalliya ta zauna gida ba sai yin unguwa ta za ta zauna bidibidi wai sau da miji baya ne dan yana nuna za a mashi kwalliya dan ya faɗo miki haka kawai ba gani sai ta ce mashi ai dan uwanka ne bai da bukatan bai da bukatan duniya kullum dare sallah yake da rana kuma azumi yake to in yi mawa kwalliya in dare ba ta ni yake yi garin Allah ya waye kuma abin da yake ya ma je nemo abin da za a ci to shi ya ibada ne kuma zauna kace kata shi da ya zauna ɗaki yana jiran dawo shi ya dawo ƙaddara yadda za a gan shi ko kashi da jini shi dami da gaggen wandon shi sai mai asuwaki a zarki mai kyallon shi ƙwar'anin tilawa a eh, siffan ustazu da cik yana shigowa ta gaya mashi aiga bako kayi je mai mara bala ne je kawo ruwa ya kawo abinci sai ce ta zauna mu ci dama ta gaya mashi me yake yi ta ce ya ki, ni ne azumi ne sai ce wallahi ba zan ci abinci gidan ka sai mun tare tun da ya rantsuwa kuma annabi ya ce ga kuma tar da rantsuwan dan uwanka sai zo na sai abinci tsaf zama ci da tattauna al'amuran ilimi da rayuwa dare na yi dama ta faɗa mashi in ya kabbata sallah sai ne ya su ba sai ce mashi nan kuma kwanta can an jima ya fake shi yana ganin kamar ya yi bacci ya miƙi zai tabbata ya kashe ba su kwanta sai da ɗaya yi uku na ƙarshen dare ya yi ya ce sun fal'ana suka miƙe suke na fila sai ƙare sai kintsa sai suka wuce na masallaci sallar ba. abu Da'i bai ji daɗin waɗannan abubuwa guda biyu ba sai matsa kusa da annabi sai ce ya rasu la ka ji ka ji abin da ɗan uwa na yi man iri-iri rana tsaka ya sa na karya azumi zan yi tsallon dare lokaci mai tsawo ya hana ni sai da lokaci ya ƙure can ƙarshen dare ce yi ke yi ce gaskiya ya faɗa jikinka na da haƙƙi a kanka idanka na da haƙƙi a kanka iyalanka na da haƙƙi a kanka ka ba kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙi shi mun sami ilimi a wannan ƙasar ko mun samu ba to abu darda ya ce kun alima fi yanda za ka yi ka yi ka zama malami mun gano wannan da kyau ko au muta alliman idan ka rasa darajar zama malami to ka ɗauki daraja na ƙasa shi ne ka haƙura ka zama ɗalibi idan wannan bai samu ba au hibban ka zama cikin masu son ilimi masu son ɗalibai masu son malamai sun wannan bai samu ba au sani'an ka zama mai saurare kawai ka ji ilimi ka yi aiki da ilimi ya zama duk abin da kake yi kullum ka ta ɗana shi na sauran malamai domin alheran da ke faru da su ka amfana wala ta kunin khamisa kar ka zama na biyar da ta hallaka Su ka hallaka suna 'yan in ba ruwanmu mu ko muna ibada ne inda ta faɗi sha ne wa ruwanmu an fahimci wannan da kyau ku ba abin da ya dame mu shi yasa akwai mutumin da aka taɓa zuwa aka same shi nan masallacin poli kafin a rushe masallacin nan ya suka ce wani wai an ce ka zama ustazu ko sai dafa gari ya ce ni shi shari su ce ne an gano wannan da kyau ku wallahi shi ba ustazu ba ne shi ba ustazu ba ne sai wani ne wa'azi da na je yana wa'azi na manta kowaye. a ciki yake cewa wata dattijuwa ce tsohuwa tukuffa har an aiko mata da invitation na tafiya lafiya wata samu ɗan ta da suke wani an ce man kashi ga izala in ce ni babu ni da ko sallah ba na ni in ce ka zauna lafiya ka ji fa zaman shi lafiya ko sallah ba ne yanzu wanda ya fada hadarin wannan ta zama uwar shi ko ta zan ita ta haifi uban shi ko mahaifiyin shi a wannan ya shiga uku ya lalace an ce ba a sallah ta ce ta zo na lafiya Allah shi kyauta al-hasan al-basri sayyid al سيد imam hasan al-basri aka ce idan aka dawo daga sallan idi mutanen gari hatta ruwa suke don kallon shi saboda kyan da Allah ya mishi babban malami ne hamshaƙi fitacci har bi ake ta hanyar da yake bi saboda irin siffa da tsoron da Allah ya mishi imam al-hassan al-basri ya ce laulal ulama jama'a kun ga ba don malamai ba Lassaran nasu kalbaha'in da mutane sun zan kamar dabbobi la na, la kaifa ya'buduna wala kaifa yankahuna zai zama suna rayuwa a fagauce ba su san yadda za su ibada ba ba su san yadda za su mu'amala ba yadda za su aure ma ba su sani ba rayuwa za su riƙe kawai mutum bai san waye uwar shi ba bai san waye ƙanwan shi ba bai san ƙanwar uwa da yanta ba bai san wace ce matan shi ba za su rika rayuwa kamar dabbobi irin yanda ke da bunsuraye suke rayuwa ka za su yi inhum illa kal hum balhum azal yace ba dan Allah madaukakin sarki ya yi ma al'umma baiwa da tarin malami a cikinsu su ba wallahi da al'umma dabbobi za su yanzu da malaman ma ya ka kare da malamu yadda mutane suke yin abubuwa ka kasa gane wai mai ke damun mutane don Allah jama'a mai ke damun mu in girman Allah mu sha bamban da mu da waɗanda ba mu ba ma kafirai a gane cewa ke musulma ce gidanki na musulunci ilimi ke jagoranci a gane a matsayinki na wacce kike bin sunna Ki sha bamban mana da ke da mu'amalan gidanki da gidan da su bida da son zuciya da al'adu suke yi amma idan wani al'abu ya haɗa daga gaba ɗaya kawo an saji kasa gano coci ce alisun wace ce kaza kuma ƙwari mu kiyaye waɗannan abubuwa allah maɗaukin sarki ya kiyaye ولما a أعرابي على ابن مسعود رضي الله عنه wata rana wani mutumin karkara ne mutumin ƙauye ya zo shige hanya a kan hanyar akwai abdullahi ɗan masu'ur ai kun san waya abdullahi ɗan masu'ur ko ya daga cikin manyan alaramomin nan yana da mata mai suna zainab wata rana annabi ya wa'azi a yi sadaka abdullahi ɗan masu'ur bai da kuɗi ita kuma matan allah ya yi ta da kuɗi ta ji wa'azi sai ta ɗauko kuɗi ko abubuwa ko zinari za ta bada sadaka sai ce to ai wannan kuɗin ba wanda ya cancanta a ba sai ni mijinki kaga karatu a gidanta ko don mu tana gan a'a ko kuma nike maka ce ne ai ba fi bane in ba ka da abinci ka ta ciyar da kai ba fi bane sai dai kawai dai takura in mata ne irin na wannan zamani takura da gori da habaici da cin mutunci za ta zama da 'ya'yanka ka sa ka, raina ka cewa ubangijin ko solobiyo ne ubanku solobiyo ne ba abin da yake iya yi ne ke ciyar da shi ne ke biyan haya ne ke mai kaza ita su zarafin ka sassa wulaƙanta ka kalilun mahum 'yan kaɗan ne su rufe wannan asirin ta ce wallah ba za ta ba shi ba sai ce to tun da na ce maki ni na fi cancanta don annabi ya ce in mutum zai ba da sadaka zai ba da kyauta ne faɗa wabda biman ta'ul ka ba wanda ya fi kusa ko ya fi kusa da ita shi ne muhammadu da kyau gaka da sai maka ta ba shi sai ce soje ki tambaye manzan Allah tana zuwa sai sallama abu horera ya fito ya haka yi ta ce ta zo ganin manzon Allah amma in ka je da Allah ya tambaye ka wace ce ka ci kawai zai na ce kaka ce matan wani yana shiga ya gaya ma annabi cewa wata baiwar Allah ce ta zo take son za su tambaya ta nage cewa ce ce zai mai gariya ta ce zainab ce ya ce ayyuz zana'i cikin zainabobinmu na madina wace zai mai gariya ya ce matan ɗan masa'udu da ya saba mata ya saba ma annabi wanne ya fi sauƙi ya zuwa ta ce kai wa'azi ɗazo imani ya shige ni zan ba da sadaka akar Kallahu ya ce wajen zan ba sani bai ce ya yi gaskiya mijinki shi ya fi cancanta da kyautanki na farko A nukin baya ana na ce idan ka baki dubu ɗari nawa ya kamata ki ba mijinki kyauta wata su ce dubu biyu wata ce dubu biyar ba wacce ce ta maza ta ce za ta ba shi dubu ishirin amma in ke na ce mutum ya kirki da kika san me ya kamata ai ana ba shi kyautan dubu ɗari dubu casa'in da biyar ya kamata ki ba shi ka dubu biyar domin ai shi ne yake nemowa wannan dubu da biyar din a cikin wa zai koma ai abin da ɗanki ko ɗanki ya cike ne shiga tare duk abinda ya sabo dama wajen wa ke karewa shirya ɗanki ne hidindiminki ne yayi ita abin da ke gani ai in ta ba shi ya samu ya warke ya warware to ai zai je zai mata kishiya ko ba Allah ku kenan wallahi al'amarin kishiya wallahi kamar guguwa ne ba a tashi da shi kawai sai a gan shi a tashi haka yi ko ba ka mun? akwai abin da ya san ce akwai wanda ya san mai kita da guguwa Allah ta abin nan ne an fahimci wani haɓo ne kuma shi kaddara ne ko ya rage kwana biyar mutum ya mutu ya koma ga Allah wallahi in a rubutun kaddaran shi akwai wannan ko wallahi sai yayi wallahi sai yayi an gano wannan da kyau ku a wani komedi na gani wai mata da miji ne suna kwance shi na samun idan garin allah ya waye ya zai samu abin da za a ci ya ta samun gawo shekara ta kusan cika ya zai samu kuɗin da zai biya haya ba ka za a gida ba ka za ba ba aka rubuta a kan ita kuma tana nan tana lissafin yanzu haka tunanin kishiyar yake yanzu haka ka za ka shi na tarin yadda za a nemo yadda za a rayu ita kuma al'gungunan Allah idan wa kalla abin take tunani kun gano wani da kyau ko Allah maɗaukin sarki shi wannan mutum ya zo wuce wajen abdullahi dan mas'ud wa huwa yuhaddisu tullabu yana zaune yana karantar da ɗaliban shi wahum mujtami'una hawlahu su kuma almajiran ɗaliban sun kewaye shi kamar yadda kuka zo na kuka kewaye matsayin wara'a unatun mujtami'ina ala sai kuma ga wasu mutane can sun kewaye wani mutum sai الأعرابي سونا متن alama ishtama ha'ula waɗanda sun taru saboda menene ne." wa qala ibn mas'ud sai abdullah ibn mas'ud yace mukhatiban iyyahu baghlatahu yana ba su bayani ne dangane da alfadarin shi al'arab ya hamuna lishima ala walima ala kismatu mali ala aqaya kun gano wannan domin su mutanen ƙauye sun san indi aka tari irin wannan da ko dai an tare ne a ci abinci mun gano wannan jego an kira wa lema ko an tare ne an samu wutan kuɗi za a raba ko kuma wani kyauta haka za ya shani nasu ala shassu su a ƙauye in bi ga an taru wajen mutum to abin da ake yi ke da ابن مسعود رضي الله عنه ibn Mas'udin ce to ko koyon ku abinda aka tare a yi kenan nan mun taru ne alamiyar rasu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan gadon annabi ya taslimunahu bainahu muna raba gadon manzon Allah yanzu zaman da muka yi nan gadon wa muke raba gadon manzon Allah kowa da albarka da kasan da Allah maɗaukin sarki zai sa ya rabota da shi a wajen kowa zai tafi da nashi alkhairi gano wannan in kina zuwa makaranta sai Allah ya sa miki hikima babba wallahi cikin fahimci abubuwa yawan gaskiya ga muke da tsaiki da san gado da lissafi wata rana wani mutum ya samu kuɗi ya sa aka kawo raƙun aka soke aka gyara aka shirya abinci aka kawo kayan shaye-shaye aka kawo abubuwa iri-iri na alfarma da ce a kira maƙota su zo a yi walima a ji daɗi kowa hankalin shekwanta ya aika kanin shi daga cikin malaman garin yace je ta kayyato mana makota zo su sharaka da mu cin wannan abincin da ya fita sai ya tafi dandalin garin ya ce da Allah jama'a ku kawo mana agaji an samu matsala a gidan yayana gobara ne ta kama kayan gidan gaba ɗaya kusan ƙonewa a taimaka a zo a taya mu mu kashe wannan mutum nan da nan wasu mutane suka shige gida wasu suka yi zamansu wasu suka yi tafiyansu ba in ido suka biyo shi a guje suna shigowa gidan sai suka ga ba gobara sai abinci a kan tebura iri iri da kayan kwanan da makona shi suka zauna suka ci suke tas sai yayin shi ya ce a'a waɗannan mutane ba sun kodi a cikinsu ba na ce da kira makota na gaba kodi daga cikin da ta kira ya ce ba ka gane makocinka masoyinka na gaske sai in bala'i ya zo maka waɗannan su ne makotanmu na gaske kuna fahimtar wannan da ku Allah ba ki gane mai ki tsakani da Allah ke wata ta ce wanci zaman da muke ba'in yanzu, yi mu bari mu je mu nemi ilimin addini zan da sa kullum nufi so idan muna harkar ilimi da koko wallahi fata na shi ne mutuna muna wannan aikin da zaman mutu wa fi sabilin gano wannan muna harkar hanyar zuwa makaranta muna hanyar dawowa rashin lafiya ya kwantar da mu ba da rashin lafiyar nan ba ga lalle muna majalisun ilimin nan mutuwa ta same mu wannan tsaye daga cikin nau'uka bakwai ne na mutuwan shahada ba haka kawai ki zauna a gida sai lokaci ɗin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan gidan wa'azi a ɗan ɗan ɗan ɗan yi waye ba alheri ne a rayuwar ki wallahi da Allah yana nufin ki da alheri da ya bude kunnen ki ya bude zuciyar ki ya nubar da ke wajen al'amarin ilimin man Allah madaukin sarki ya rubuta ba ki da rabo ba hin da ta Allah madaukin sarki ka sa da rabon mu a ciki كما ya أحمد ahmadu الله كما yadda الإمام ahmadu أن hambali allah madaukin sarki ya rahamshe shi kun san shi a imamu ahmadu ɗan hambali shi ne ake ce imamu ahmadu suna wani shi almajirin al'imamu shafi'i shi kuma shafi almajirin maliki a lokacin matsalar kalkin ƙura'a wata matsala ce ta taso wacce ta ginin malamai aka zubar da jinin wasu aka ɗaura wasu aka koru wasu da cikin gari wasu wasu kulla majalisinsu ta daina ba saboda tsoro a wancan lokaci malaman fada sun dauki muguwar aƙida cewa wai alkur'ani ba siffan Allah bane maganar Allah duk yanda ka kada aka raya aka kai goro aka kai mari imamu ahli sunnati wal jama'a ya iya tsayin daka bai canza ko na safan ɗaya ba daga nan ya gaje shi ne imamu ahalus sunna wal jama'a ya tsaye bai ja da baya ba bai shakin ba haka ake sa harkan ilimi mutum ya zauna akwai sanda sarki ya kira taro gaba ɗaya aka tara 'yan fada aka kawo 'yan gidan ma'aikatan gidan yari aka tattaro malaman birni da ƙauye duk malamin da ya zo ya zauna ya ce alkur'ani maganin allah ne sai haɗa shi da gandun robobi a kai shi gidan yari wanda ya ce alkur'ani halitta ne sai ce je ka ci da karanta da aka zo kan al shafi'i ya duba dama ya duba hagu sai ce at-tauratu wal injilu waz zabura وصحب إبراهيم وموسى والقرآن هذه مخلوقة ka ce a ah, masha Allah masha Allah ka shiga da a kullum sarki da masu sauraren shi me suka ɗauka waɗannan tafan ma gaba shi ana so ma ce ƙur'ani halitta ne shi ya ma ɗibo ta da faɗi shi kuma abin da yake nufi hazil asabe waɗannan yatsun to halittar Allah ne Ahmad dan hambali ya zo ya tsaya ya ce alkur'ani magana Allah ne ba halittar shi a kama shi aka da kai a kai shi gidan yari malami ba ka ci mutunce shi sarki ya rantsuwa da Allah cikin dare ya ce idan garin Allah ya waye imamu ahalus sunna bai canza daga fatawan cewa ƙur'ani halitta ba ne ya bar cewa ƙur'ani siffar Allah ba ne ya aka takobi a kan teburin shi cewa lati na yanka shi da shi ne nan da nan yan gidan yari masu kula da bursuni suka suka same suka ce fasar kira ya ɓaci fa kaji kaji kaji takobin yanka kana nan a fada ka ta yin da za ka yi shi ba matsala dare na tsalawa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai miƙe ya fara ganawa da sarkin da ke jin motsin ruwa a talakelin dare a kan bakin dutse ya ce allah ka isar man daga sharrin shi asuba na yi aka ji an ƙala ihu a gidan sarauta lafiya cikin dare allah ya turo malakul mutu ya shaƙe sarki ya kashe kun ji manya-manyan bayan allah daga cikin bayan Allah akwai wanda lau a ma'anar lahi na abarro wanda wallahi da zai rantsuwa a kan abu kaza wallahi sai Allah ya kubutar da shi daga cikin manyan bayan Allah akwai wanda in yanzu zai ce wallahi kafin ku tashi tafsirin nan ya an yi ruwan sama wallahi sai yi don kawai kada Allah ya bashi ya kafara mun gano wannan mutum Allah maɗaukin sarki ya sa mu Imamu Ahmad ɗan hambali yana cewa ahwajin minhum ila ta'ani wa sharab inda ilimi shine mafi buƙatuwan mutane sama da su samu abinci da kuma abin sha wa zalika li anna ar-rajula qad yahtaji ila ta'ani wa sharab marratan aw marratayn yau mutum ayyini ya samu abinci sau ɗaya ko so biyu ya ishe shi ko hmm? wa huwa bi adadi amfafi shi ko ilimi gwargwadon numfashin mutu, gwargwadon abin da ake son kullum ya nema numfashi ne kika yi yau ilimi ne kika kara cikin takaita gwargwadon numfashi gwargwadon ilimi amma abinci an samu ɗaya biyu uku ga wanda nema muka ba da shawara ga waɗanda ba su da aure kuma ba su da kuɗin yin auren ƙirani ce wal yasta a cikin labina la yi zuna nikahan hatta jibin himar min fabili wanda ba su da halin yin aure Allah ce zaka ne har Allah waɗansu sarki a wadata su ba wanda ya ce mutumin da ba zai iya ɗaukar ɗauyaniyan aure ba waya karo karo a dangi a ne aure ba wanda ya ce wannan ƙirani cewa ya kane hanyar kamewan kuma annabi ya ce azumi ga wanda bai da halin aure na annaba rabawa ya yi masu kuɗi ga mata na aura talakawa ku rage azumi kun gano wannan da kyau ku aga talaka aga ce ya azumi a yan taimaki an rage ne adadin a cefanin da zai amma yanzu kuma a ce shi yadda kan shi ma da ƙyar yake yi yanzu kuma an haɗa mai da mata a'a <laughs> to bara ake zai ya shiga in yana yin azumi litini alhamis abin bai mai sauki ba to sai ya ƙara da sha uku sha uku sha biyar kunga ga a wata zai azumi na azumi biyar idan abin bai sauki ba to sai ya ƙara yau ya azumi da huta kwana biyu in al'amarin ya ƙara tsanani bai sassauta mai ba to sai zama yau ya azumi gobe ya sha in al'amarin bai yi ba sai zama kwana biyu azumi kwana ɗaya ne ya aji azumi in abin bai yi ba to sai ya rage adadin abincin da yake ci ba su kwa ke ci abinci ba sai cirin na rana in shi da safe sai dare in shi ma bai yiwu ba to sai cire abincin safe da shirin na dare sai ci da rana kaɗai mun gano wannan da kyau ko in abun bai yiwu ba wannan sai aka yi masarki a ce to wannan kayan ka a sai yadda za ka yi shi Allah madaukin sarki ya to ilimi ana neman shi ne gwargwadon yawan numfashi wa kazalika fa innahu mirasun nubuwa domin shi ilimi shine gadan da annabawa suka bari والناس لا يفهمون الميراث إلا باللغة المادية su mutane ba sa fahimtar idan aka ce gado su suna tunanin wa ba su kudi ne zama duk wanda ya kama ilimi ba zai taɓa talauci da duniya da layara na rantse muku da Allah in kin ga kina da ilimi kuma kina karantar da ilimin wallahi Allah ya rufa muku a cikin duniya da lahira muku ku koma ki bincika ilimin naki akwai matsala Allah ya Allah ya muku rufin ba ku ganin waɗanda ma ga ilimin amma sun kauce mu gaskiya sin Allah madaukin gaskiya rufa masa asiri matsalan mu ko wallahi shine in yarda da abin da ake faɗi don Allah tunanin mu shine bari mu karatun boko kun mun gama za mu samu aiki daga nan ne za mu kuɗi yanzu don Allah waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya ko ma a Najeriya ma'aikatan gwamnati ne na ba ma'aikatan gwamnati ba ne ya kamata ku gane inda karatun boko shi ke ba da kudi ba Allah ba ai wanda ya kamata ya fi kowa kudi waye farfeso ne ta tafi kowa kudi amma di ya gama farfesancin nashi sai wani mutumin ƙauye ya je wani lungu sai ya samu kudi ya zai kafa jami'a kuma ya ɗauke shi aiki yana biyan shi kuma shi wannan ko wasiƙa ba zai iya rubuta ko ba zai iya karanta amma ga kuɗi kamar su kashe shi na? kaji ga 'yan boko ma lakcarori ya ce shi ne ma taɓa sanin wani farfesa da su biyu sai dai ne rubin asiri kun ga wallahi mu nemi arziki a wurin Allah ilimin nan mu kama shi ne kamar muna yi da gaske Allah ka sa mu dace أمة الإسلام ما أصيب المسلمون اليوم بمصيبة أعظم من الجهل بدين الله والله جمع باب مصيبة لتسام مسلمي أيوم إرين يندب بسطن الدين الله متى يسنى أبو دكاء أنا تفقوني أشتروا آن الجاهل ومبتلوا ببلية أكبر من الإيراد عن العلم الشرعي babu abin da aka jarabci mutane da shi na musiba da yake ci kamar wuta na cin karmani irin yadda mutane ɗari da mazu suka kau da kai game da ilimin shari'a na ba abin da ya dame su ilimin yanzu kalle yawan mu a wajen mu da cewa aka yi za a raba naira dubu goma goma ko ɗin nan ba wacce za ta shigo wajen nan don wata tun asibara zuwa kama kama layi wata mata ce dubu duwan malama ce dubu don Allah jima kalli waɗannan abubuwa wannan musiba ilimi ba zai zama ya jagorance mu wajen al'amara ba sai abin da yake na duniya isa ma da yake ba musiban da ta samu mutane kamar haka na kwanakin baya a hanyar kaune na ga wani abu da na ya ɓaci kada Allah ya ci gaba da saka mana al'umma mutum wannan musulun kan hanya muke wucewa na ga mata sun tara kofar gidan wani babban mutum wallahi matan ne iya gani iya gani da nake tambayan wani yake faruwa wai ai mai kudin ne yana zuwa yan sati matan suna taruwa yana raba masu kudi ya ce kowa da ta zo nan sai an ba ta kuɗin shi a'a in ya fito yana raba yana raba inda kuɗin da ya fito da su suka tsari shi ta ya haƙuri kuma ta ya dawo amma cin asuba wasu ke zuwa su kama layi amma da cewa aka yi ga wani malami ya zo ya zauna zai masu tafsirin alkur'ani mai girma tsakanin da allah za su zo sai nan nemi wannan da yake ya san mutumin ya san wani ɗan unguwar nace da Allah ya shirya mana gana da shi na kan zama da shi to har yau haɗuwan ba ta yiwu ba nasihan da na so in yi to ga ta zan faɗa mu da Allah ya tsara a duk da zai zo matan da suke taruwa a daina shanya a rana a samo kanofi a shimfiɗa a sa duk su zauna a ciki ya nemo malamai mutum biyu ko mutum uku ko duk inda zo wani malami kwaya ɗaya ya zo ya masu wa'azi na awa ɗaya in an gama cikin natsuwa abu a raba masa duk abin da za a ba cikin girma da arziki da mutunci gani na farko abin duniya da ya kawo su sun samu abu na biyu kuma an isar masa da addini Allah an isar masa da ilimi an karantar da su wannan zai fi itaren banza su tashi gano nan da kyau ko ana nan na dawo cikin gari kuma sai ga mata sun tara kofar gida wani attajiri shi kuma aka ce wai yana tara mata ne yana ba su kyautan kayan abinci duk shi ma wannan abu ne mai kyau amma ya tsari mai kyau mana a samar da wani malami ɗaya ko biyu ko a gayyatowa duk sanda zai ba da wannan a zo sai an musu wa'azi an karantar da su a samu ta tsabiya mai kyau a wa'azantar da suke a raba masu tallafi haka ya kamata a zama an fifita ilimi a kan duk wannan shan yasu da ake yi ba wanda zai ji daɗi fito ya gaza uwar shi ana yawon da tallafi ko yan shi ko matan shi a kwanin su wani Allah sarki shi kamar eh, malace kamar lazi sababa لانتشار العقائد الفاسدة والطرق المنحرفة والبدع المنكرة ba abin da ya yaɗa ƙidu lalatattu da hanyoyi na ɗari'u wanda ke karkatattu da bidoyi abin kyama illa qillatil basira fi dinillah ƙarancin basira da fahimtar addinin Allah da mutane suke da shi Alal الذي جعل المنكرات والمحرمات تظهر ne bayyana abubuwan rashin mutunci da iskanci a fili fil mujtama'atul muslimin a society na musulmi illa al-irad an ad-din Allah azza wa jalla waɗannan matan da suke abubuwa a TikTok a Twitter a Instagram wane ne wane ne abubuwa na batsala jama'a me haifar da wannan wallahi ba san addinin Allah ka je ka ga mata manya-manya wanda wata inda a ce ta yi aure ko ta yi auren ta zauna a gidan mijinta ana tsarin yanzu ya'yanta biyar zuwa bakwai amma ta zo ana mata kiɗa tana rawa tana anshin waƙa wa ta ce ba ta sannama ana yi ko ba a yi ‘ya'yan musulmi akwai abin ta kaicin da yake wani a ɗauke ta a bidiyo a aji ɗazu nake ganin an sa wani sanarwa bidiyon wata ce babban mace mutuniyar kirki aka ce wai ta zo tana rawa a wani biki da aka yi a gidansu na ƙauyawa ji sai wasu ka ɗauka sai aka sa a tiktok to wannan abin ne sai da kai bara ana ta nunawa shi na kai aka fito ana magana duk wanda ya ƙara za a yi hukunci ni cewa ne da ya kai ta in tana da mutunci ya kamata ta yi wannan fashin addini ne ke haifar da waɗannan abubuwa ta je su bayyana tsoron jikinsu suna ganin wannan wayewa ne za a biki ranar sai a zubar da hijabi a ɗauko gari wata ce wani yau ne kaɗai wannan yau kaɗai ɗin da ke tsire ke ke wuta yanzu ba can nan da ta ɗaura mage wadda ce da ya zaba ta mutu suno ta tsora magen ba zo ɗaya ba ya kai ta wuta in kai magana sai a ce wa ƙara'i iban ta wajen ƙara'in nan ba sai zo kun gano wannan da ke ku Abinda da kai ka gane ba daidai ba ne ka bari kuma sai ka ci gaba ta ƙaban nasifu walam turin fata na walar mufaltaƙi na bilili aka yi farafa a jahiliya kafin zuwa musulunci matan suna sa jilari ya ce matan makocin shi ne ta fito za ta unguwa sai iska ɗauke galanta iska ɗauke jari ya ce fatana wa na sai ta duka don ta ɗauko amma falka ƙina da ne da sai ta sa hannu ta kara fuskanta sai da kunya amma yanzu waɗannan 'yan matan so suke yi ma fito a gansu wai wannan fitowa da bayyana jikin da suke yi. wai shi ke kawo masa farin jini wannan farin jini Allah ya raba mu da irin wannan gurɓataccen farin jini tun mutumin da bai san addinin Allah ba ba abin da ba zai yi na rashin mutunci ba ta rantsa muku da Allah babu shi bayan da muka kammala wannan gaba simali ce min al'asar wa ƙawalar ulama wa mufassirin alwar da fi zannin jiha a nan ko malam zai mana bayanai ne da asaran malamai da malaman tafsiri da malaman ɓangarori daban-daban da suke magana gani da sukan jahilci kuma allah wadaran jahilci ne aka ya kai jahilci an fahimci wannan da kyau ko za ga ko ilimin boko ne masu ta samu idan aka zo maganar auren da ta ce ta fa gama digiri haka ne za ga maka ta ilimi yanzu digirin ma ya zama ne ruwan dare gidan kowa akwai amma yanzu ana magana ta ce ne ta fa haddace qur'ani don wannan ne ba kowa ke iyawa ba sai wanda Allah ya zaɓa an fahimci wannan to Allah wadaran jahilci min hadil qur'an allati huwa hiya aqwam daga cikin shiryan alqur'ani wanda shine tabbas dahir at-tahdhir min al-jahl wal ibti'ad an tsoratar da mutane da kuma bayyana musu lalle su nesa nesa da jahilci bima fihi min ash-shururi wal adrar saboda abin da ke cikin jayanci na sharrora da kuma cutarwa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce fala ta konan da minar jahilina kul karka kuskura ka zama daga cikin jahili kun gano wannan da ku jama'a har zaman hira da jahili ko jahila a musulunci a rana wa sai ce wa a'arid anil jahilina kuma ka kau da kai ke nesa nesa da jahilai wa ƙara amman asna alaihim salamun alaikum la nabtagil jahili a zauna lafiya duk wanda ya zai tsokana ko ya zolaya ko ya rashin mutunci aka zolai malamai da ce a ya haƙuri a ya haƙuri sai da zai ba mu son hudu da jahili zama mun fahimci wannan da kyau duk wanda zai ma malami iwa na rashin kunya to ba a yadda malamin ya biya mashi to da so yake bata rigar malamin da ƙazantar jikin shi yana da ilimi a ce a jigimu kina gaddama kina cacen baki a je kina zage-zage kuna alkaba'ai iri-iri da mutane wanda yake da ilimi baya wari Allah madaukin sarki ya tsaye mana imanin mu in Allah ya raya mu gobe za mu zo mu waɗannan bayanan don mu kan iyawa mu don nisantar jahilci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum